Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Idan ba a manta ba mai sauraro a makon da ya gabata shirin na al'adunmu ya yi duba ne kan al'adar dalilan aure a zamanin iyaye da kakanni. har muka kai ga shin halin da masu sana'ar ta dalilin aure suke a yanzu abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci shirin zai yi duba ne kan dalilin aure a hanyoyin zamani wato kafafen sada zumunta na zamani da yadda aka zamanantar da al'adar sai ku biyo mu to madalla a baya dai masu dalilin aure a ɓoye suke a cikin al'umma sai dai a yanzu za a iya cewa zamani ya riga ya kawo sauyi domin kuwa za ka iske su sun buɗe ofishinsu tare da sanya alamar cewa a nan fa dalilin aure ake Wasu wasunsu ma ka iske mata ne to mai sauraro ba tare da yin doguwar tafiya ba bari mu fara da ɗaya daga cikin masu gudanar da babban zauren nan da ya shahara wajen gyaran aure da dalilinsa na manyan mata Assalamu alaikum. Sunana Rahama Usman. Ina zaune a nan unguwar Kabuga. Na yi shekara goma sha bakwai ina dalilin aure. Yanzu an samu ci gaba da wayewa kuma sannan matasa ne suke son su kwace mana harkokin shi ya sa muka zamanantar da abin yanzu. Duk da dai wancan tsarin ma ba mu bar shi ba, har yanzu shi ma muna yin sa. duk a cikin ci gaba da aka samu na zamanin mun fito da hanya ta gwaje-gwaje wanda miji da mata sai sun je an yi gwaggwada su saboda yanayi na rayuwa da cututtukan zamanin nan da suka yi yawa irin su sikila hepatitis hiv duk sai an yi wannan gwaje-gwajen sannan kuma za a binciki mutum halinsa da yanayin komai yadda yake tafi da rayuwarsa sabida dai wannan abu ana son a yi shi insha Allahu an yi har abada ne wannan kenan shirin al'adu bai yi ƙasa a gwiwa ba domin ya tattauna da wasu daga cikin matasa wanda fagen nasu ne ga kuma yadda zan ta ta gudana gaskiya dai ni na kallon shi ta fuska biyu ne ta wani fannin na kallon sa cigaba ne ta wani fannin na ganin su a cigaba ne ba zan yi auren mace ta dalilin aure ta harkar intanet amma sai dai wacce ke kusa kamar ni da nake a jihata idan mun macin da zan gani a jihata take zan je na farko in tabbatar da iyayenta asalin iyayenta ne da ita kanta amma babu yadda za tana nesa wani a ne ta yana nesa ko kuma sannan wa ce a ce ta intanet ko ya mu dinga zance da ko ta lamba waya sai lokacin ɗaurin aure sannan tafi garin su gaskiya ba zai yi ba so abin da na gaya maka dalili guda ɗaya shine idan ka auro mutum da baka san ta ba baka zuwa ka san asalin iyayenta ba baka san asalin waye nata ba to akwai matsala gaskiya kuma zai iya faruwa za a iya maka da ake cewa kura da fatar akuya gaskiya gaskiya a wannan abin da ya ba wani ci gaba dai a wannan saboda ban tabbatar da tarbiyyar ya yanayin wannan ɗinsu ba ya yanayin mu'amala suke ma kuma a ce cewa a online gaskiya abin ba zai taɓa yiwuwa ba kamata sai ka ganta ta ganka a don haka gaskiya ban yi auren ta ba. Dr. Idris Salisu Rogo, masanin halayyar dan Adam da ke Jami'ar Bayero a jihar Kano, yana mai cewa. Wato wannan matsala na wato dalilin aure da yawa a social media hanyar yanar gizo-gizo ta inda mutum kawai zai ga mace ko kuma da ake kira matchmaking ya yi yawa yanzu a wannan zamani kuma wannan ya bayu ne sanadiyar wato yawaita da mata suka yi kuma bayan yawaita da mata suka yi suka fi maza da kuma matsala na tattalin arziki da yake addaban maza yasa da yawa maza ba sa iya zuwa su je su yi aure su yi kifin family Su bayan wannan da kuma stigma na al'adunmu yanayi yanda al'adar bahaushe take mace duk yanda ta tasa ta kai shekara ashirin za a dinga ta, ana tunanin laifinta ne bata yi aure ba so wannan abubuwa kuma da yawa ya sa wasu suka bude wato social media handle bloggers suke zuwa sarki wannan matchmaking ta inda za su je su sama mata ne abokan zama na aure daga cikin matsalar da wannan abin yake haifarwa shine rashin wato akwai abin da ake kira emotional compatibility ta inda akwai abin da ba lallai sai wai Tarbiya ba kawai ake kallo a matsayin aure akwai abubuwa da ake kallo wani zaka ga mutum ne wanda yake shiru shiru baya son mutum mai hayaniya so duk tarbiyyar mutum ko da ya haddace Qur'ani a matsayin abokin zaman shi in mutum ne mai hayaniya misali extravert da introvert to in auren su ya zo aka yi aure zaka ga ana takurawa juna kuma da karshe kaga ya zama sila na samun matsaloli na aure abu na biyu akwai ɗabi'u da yawa waɗanda suke a ɓoye a social media ba ka gansu ba saboda haka rashin bincike da kuma haɗuwa a je a tattauna ba za a gano wannan matsalar ba abu na uku wato yana sa a je a yi abu cikin gaggawa wanda daga ƙarshe kuma sai a zo ana da an sani su yana abubuwa gaba ɗaya in suka haɗu gaskiya suna haifar da matsaloli wanda ko da ka haɗu da mace a social media to yana da kyau ka haɗu da ita a fuska bayan ka haɗu da ita a fuska ka je ka bincike ka bincike ya iyayenta suke ya tsarin ta yake ya suwaye abokanta ya take gudanar da abubuwanta kafin a zo a yi bincike na lafiya da sauransu ita ma mace yana da kyau ba wai kawai kin haɗu da namiji kowane iri da kare da doki kamar yadda yanzu suke faɗa wai ruwan kashe gobara ba a zaɓa to gaskiya nan kuskure ne gwara a ce kin zauna a gida ba miji da ki je ki auri mijin da daga baya kuma zai sako ki kuma a zo a samu matsaloli na aure wanda wataƙila sai bayan an haihu ɗaya biyu uku sai kaga an zo an samu yana matsaloli babbar abin tambaya anan shine dalilin aure ta hanyar yanar gizo ba zai kawo koma baya ga al'adar ba ga dr kamilu bashir rangaza malami a sashen hausa da ke kwalejin koyon aikin shari'a ta aminu kano legal da ke jihar Kano. To idan muka kalli al'ada abin da ake kira da al'ada shine a takaice hanyoyin gudanar da rayuwa daga cikin irin abubuwan al'adun nan akwai abin da ake kira da aure kuma shi auren nan akwai matakai akwai hanyoyi na neman sa hanyoyin neman auren nan a baya sun bambanta da abin da yake faruwa a yanzu a baya akan bi waɗansu hanyoyi na zuwa gani da ido da kai waɗansu abubuwa gidajen ita wadda ake nema ɗin da sauransu yayin da a yanzu dalilan neman auren kuma sai ya zama an sami canji ya zama cewa da yawan waɗansu abubuwan akan yi su ne ta hanyar kafafen sada zumunci na zamani da ake amfani da su a halin yanzu to gaskiyar magana ni a tunanina ko a fahimta ta zan iya cewa akwai ci gaba akwai koma baya a wannan abin ci gaban shine an ƙara samun damammaki na takaita wahalhalu na jika ka dawo na tafiya da sauransu kasancewar yanzu ana wata irin rayuwa an shiga kunci na rayuwa da sauransu wanda abubuwan da yawa akwai kashe kuɗaɗe musamman idan auren ya zama a nesa ne sai an ɗauki mota ko abun hawa an kashe kaza an yi kaza an yi kaza to gaskiya maka kalli wannan ta wannan fuskar za mu ga cewa akwai ci gaba an sami takaitar yin ɗawainiya da wahalhalu da yi wa juna afuwa a inda abubuwan suke tafiya ta inda kuma zan ce kuma baya ne shine gaskiyar magana waɗancan abubuwan da ake yi ya zama an je an yi ziyarar gani da ido an tattauna baki da baki gemu da gemu magabata an yi abin da yake na al'ada na hasafi da ake yi da sauransu to shi kansa wannan abin yana ƙara kawo danƙon zumunta kamar yadda bahaushe yake cewa zumunta a kafa take wannan ziyarar za ta kawo a ƙara fahimtar juna sannan a lokaci guda kuma waɗancan bincike da za a yi da fahimtar juna to da bambanci da ya zama cewa ta wancan kafafen sada zumuntar aka yi su saboda haka ya danganta da yadda mutum ya fahimta amma dai gaskiyar magana in har dai za a ci gaba da wannan tsarin na amfani da kafafen sadarwa na zamani da ake amfani da su wajen dalilan neman auren to ya kamata ya zama cewa wancan asalin al'adun namu na asali bai zama an wulakanta su ba bai zama an wofantar da su ba ya zama cewa su ma ana amfani da su idan an samu wannan an samu sauki to ya kamata kuma waɗancan ɗin ya zama cewa abin da aka bari a bayan ana ƙara bi ana ƙara tabbatarwa ana ƙara yadda domin a ƙara fahimtar juna ya zama cewa auren ya sami inganci ya zama cewa an yi shi ya zama mutuka raba. da haka shirin na al'adunmu na gado na wannan mako ya kawo sa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku musamman ma aisha shehu kabara da nura ado suleiman ni da na gabatar da shirin abdullahi isa ke cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ku. to madalla da abdullahi isa da wannan shiri na mu na gado za mu shakata da wannan sanne sannu bata hana zuwa gida ba